al'ummomin ƙauyukan kwanar dutse da unguwar liman da kuidawa da tashar bala dukkaninsu a mazaɓar ɗanɗan-goro da ke yankin ƙaramar hukumar ɓatagarawa ta jihar katsina sun roƙi gwamnatin jihar da ta yi wa allah ta yi wa annabi ta kawo masu ɗauki domin magance masu wasu matsalolin da suka jima suna ci masu tuwa ƙwarya al'ummomin sun ce su masu biyayya ne tare da ba da cikakken goyon baya ga dukkanin shirye-shiryen gwamnati a kodayaushe musamman a lokutan zaɓe inda suke shafe tsawon dare a rumfar zaɓen su da ke makarantar firamaren kwanar dutse a sabili da ɗimbin masu zaɓen da ke yankin nasu. malam nasiru aliyu da malam salisu umar mazauna ƙauyen makurdi kwanar dutse ne kuma sun bayyana wa jakadiya tv cewa suna fuskantar wahalhalu a sabili da rashin wutar lantarki da tsabtataccen ruwan sha a dama hanya gaskiya mukan samu akwai bayan gari inda wani wurin ma muna tona da kanmu mu sharon wani wuri akwai tafki ba wanda nan muke iba wanda in ya kafe kuma sai mun tona wanda dukkan a wannan abin duk ta bangaren wannan wahalhalun da muke tasha da kuma tahiya mata hidimta kamar su mora akwai buhar bakin hanya mu bugo da mashin mu dan kuma shigo da shi gida ko ko masu kura ruwa in sun shigo mu saya muka sai kura ruwa naira eh, jarkar ruwa naira talatin wani ma ce ma arba'in kuma ana rigar-rigar saboda in wani shigo yanzu wani ya ɗauki lokaci kafin ya shigo. 'Yan majalisu da ciyamomi da sauransu suna ta yi mana alƙawarra dai amma dai har yanzu Allah bai kama ga cin wannan ƙuduri da muke nema ba. Sannan haka kuma muna kira da gwamnati sa idanon basira ta duba idan ta dauka tun daga katsina state har zuwa kano state babu wani gari da yake bakin hanya wanda ya kai girma na garin kuidawa da makurdi da basu da wutar lantarki ko ruwan sha ingantattu a yanda jakadiya tv ta matsa zuwa ƙauyen makurdin unguwar liman kuwa ta ji ta bakin alhaji ibrahim wada da malam abokar salisu waɗanda suka ce manyan matsalolin da suke fuskanta sun hada da shan ruwan tafkin da make dab da kafewa da kuma rashin zuwan ɗaruruwan yaran su makaranta a sabili da ƙoramu da rashin hanya tun zamanin mallama bara'u shekara kusan talatin da wani abu ta wuce ya zo wata rana ya ka ziyara nan saboda na mahaifin ce. to ya zo ya ka ziyara sai iske wa'annan su ne manyan garin sun zo suna ta kwada ma bakin tafki na haka aka jama'a ko suka ce ya ce abu mai gimi mai kuke ne suka ce ruwa ne muke ibara kaɗai me za ku yi awaki za ku ba ko aikin kasa ya ce wallahi mu ne shi ne wurin ya ce amma ban ji daɗin haka ba ban ji daɗin haka ba za ni taimaka muku to shine ya zo bayan gari rijiya na can ta kankare ya sa aka gina mu shi da kuɗin aljihun mu shi ya gina mu wannan rijiya to ana nan ana nan allah ka zamanin gidauniya ta zo tana ayyukan wa'annan rijiyoyi hanyoyi da magudanar ruwa to allah sanya ya roƙan mamu wannan rijiya aka zo aka samu ta kesin aka ɗaure ta da siminti to kaga muka samu wannan ana nan ana nan tun zamanin mulkin soja nake baka labari to zamanin wannan gwamnatoci na siyasa da suka zo mu shiga nan mu hita nan mu shiga nan mu hita nan Allah ya taimake mu har Allah ya ba mu sa'a irin ina jin wajen lokacin mulkin maragayi Allah ji kanshi Alhaji Umar Musa ar aduwa ana yawan aikin nan muka samu muka roki rijiya guda aka je aka yi mu gata ta kan saman tudu to kuma dai abin da ya ba a dai dace ba saboda yawan jama'a sun ƙari ga dabbobi da zaman karkara to aka zo wani rijiya ba ta wadata to kuma gwamnati ta biyu da ta zo ta Ibrahim Shema ita ma alhamdulillah gwalgwadon iko ta zo ta yi mamu wannan ga ta nan wuraren to ita kuma inda aka ci rishin sa'a wannan tahi wancan ruwa to amma wannan ana sa ta tana sabuwa sai gugan ya cire matsalar mu dai babban nan garin dai ta ruwa ita ce ta ruwa sai makarantar nan makarantar nan kuma an sa ran za a yi mamu an nuna wuri an yi komi da komi dai har yanzu dai yaran dai mun a wuri an sanya su dai an ba makarantar ka amma ba a gina ba suma ƙauyukan kuidawa da tashar bala batun hakanan yake matsalolin nasu duk kusan iri ɗaya ne da sauran duk da cewa ƙauyen kuidawa da yake da hanyar katsina zuwa kano da ya kamata a ce tuntuni suna da wutar lantarki mutanen ƙauyukan hudu dai sun koka kan cewa wasu ƙauyukan da ba su kai su girma da yawan masu kada ƙuri'a ba sun yi masu fintin fintinkau ta fuskar samun ababen more rayuwa don haka suka roƙi gwamnatin a ƙarƙashin gwamna aminu bello misali da ta agaza musu saboda haka bakin gwargwado wannan ward tamu ta makurdi wadda take ƙarƙashin ɗan dogoro ward muna ba da gudunmawa sosai a duk lokacin da aka zo yin zaɓe ba mu ƙasa a guya abin da suke bukata cikin ikon allah muna yi masu to amma dai mu har inda muke yau ba wani alkawali da suka zo suka doka kuma suka cika mana saboda akwai mu su bakin titi suke kamar garin kwidawa kamar kwana duci saboda maza mu ɗaya in lokacin zabo ya zo aƙalla za mu samu kamar mutum dubu mace da namiji waɗanda za su je rumfai jama'a ku kun san yadda muke zaɓen mu saboda lokacin da aka yi zaɓen wannan gwamnatin mai ci yanzu na farko ban mancewa sai da muka kai ƙarfe uku da wani abu na dare wallahi kan muka buru bakin titi ku jama'a duk da ku aka yi ga da wannan lugun muka tashi muka taka muka je can sai wajen karfe uku na dare muka gama zaɓen aka yi irin ga na an ce a kasa a tsare din nan a raka to wannan a tsare a rakan bambaro ta wallahi sai wajen karfe uku saura na dare muka garzal din zabe kan nan muka taso muka dawo to alƙawla da dama sauran mutanen nan ba a cewa ba su yi ba amma mu dai an yi amma Allah bai taba cishe mu dai aka cika mu ba duk dai da cewa hausawa na faɗin idan dambu ya yawa baya jin mai akwai buƙatar ganin gwamnati ta wayi waɗannan al'ummomi da ke cikin wannan mawuyacin hali ta hanyar yin abin da ta saba cewa tana yi wato a cikin ido ake yin tsauriya murtala sani malumfashi daga nan jakadiya